This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne a Washington DC yake muku marhabar lalle ga shirinmu na wannan la'asari a kan mitoci 22 da 25. a jamhuriyar niger kuma ana jin ma'a amfani da fara'a da sarauniya da noma da dalol da kuma niya kwanni dukansu gidajen rediyo ne sai a duniyar gizo a voahausa.com da sashen hausa.com to jama'a barkamu da wuni aliyu mustapha na sakkwato ne tare da alhaji kabirun fage a nan washington muke shirin gabatar muku da shirin na la'asari ga alhaji da kanin labarai rahotanni na cewa gwamnatin kasar ingila ta ce tana shirin ƙara wani sashe a kundin dokar ƙasar da zai hana duk wani ɗan ƙasar burtaniya zama wakili a ƙungiyar boko haram ta najeriya wadda ake zargi da aƙidar ta'addanci gwamnatin afirka ta kudu kuma ta ba da zirawar cewa har yanzu tsohon shugaban ƙasar nelson mandela yana fama da tsananin rashin lafiya duk da ƙarfafa kulawa da likitoci ke yi domin warkar da shi daga cutar suhu da ke addabarsa a babban asibitin pretoria yau talata ce kuma kungiyar 'yan uwa musulmi ta muslim brotherhood ta yi kira da misirawa su fito su kara zanga-zanga kin jinin gwamnati kwana guda bayan mu gaman da aka yi a tsakanin masu zanga-zanga da sojan gwamnati. To a gaishe ka, to bayan kun gama jin labaran duniya ne za ku ji cewa rundunar sojin najeriya ta sassauta dokar hana fitan da aka kafa a jihar adamawa ɗaya daga cikin jihohin da aka kafa wa dokar ta ɓace arewa maso gabashin najeriya to sannan yayin da aka soma azumin watan ramadan wasu jihohin najeriya sun fara ɗaukar matakai game da sha'anin tafsiri da wa'azin malamai cewa su kira a kimansu ba su wannan sakula cewa idan ma zo wa'azi ban zage-zage domin ganin yanayin da ƙasar take ciki sai zaman lafiya za a samu ma ibada in ba zaman lafiya ibada ma ba ta yi wa To sannan kuma za mu leƙa ita kanta ƙasar Misira ɗin inda wasu 'yan Najeriya da suka yi shekaru a wurin kuma rikicin da yake faruwa a gabansu za su yi mana bayanin halin da ake ciki. To kuma tun da yau talata ce Halima na tafa da shirin ta na noma amma yanzu ga labaran duniya. jama'a salamu alaikum ga labaran duniyar mai karanta suka biyu fage rahotanni na cewa gwamnatin ƙasar ingila ta ce tana shirin ƙara wani sashe a kundin dokar ƙasar da zai hana duk wani ɗan ƙasar Birtaniya ya zama wakili a ƙungiyar Boko Haram ta Najeriya wadda ake zargi da aƙidar ta'addanci. Ofishin ma'aikatar harkokin gidan Birtaniya ya fi da wata sanarwa da ke ɗauke da bayanin cewa Ingila za ta haɗa sunan ƙungiyar Boko Haram a jerin sunayen ƙungiyoyin 'yan ta'adda da aka haramta kafuwarsu da samun wakilcinsu a cikin Birtaniya. ko da ma nuna goyon baya na ba a bukatarsa dokar ta hana ɗan ingila yi to sai dai tila sai an mika wannan gyaran fuska na dokar ga majalisar dokokin birtaniya ta yi shawara da muhawara sannan ta kada kuriya kafin ya fara aiki boko haram najeriya dai tana ɗaukar nauyin kai har hare da talanci kan farar hula na baya-bayan nan shine wanda aka kai asabar da ta gabata akan wata makarantar sakandaren kwana da ke jihar yoban arewa maso gabashin najeriya inda a kashe mutane akalla talatin ɗaliban da suka tsira daga harin sun bayyana cewa masu kai harin sun kokkona gine-ginen makarantar da gidaje sannan suka harbe ɗalibai da ke ƙoƙarin tserewa daga harin gwamnan jihar yoban najeriya ibrahim gaidam ya ce za a rufe makarantar da aka kai wa hari har zuwa watan satumba domin baiwa jami'an gwamnati da ke gudanar da bincike damar yin aikinsu a cikin nutsuwa da samo hanyar da suka ta fi dacewa da rika wa irin waɗannan makarantun kwana na ɗalibai babbar kariya. Gwamnatin Afirka ta kudu ta ba da sanarwar cewa har yanzu tsohon shugaban ƙasar Nelson Mandela yana fama da tsananin rashin lafiya duk da ƙarfafa kulawa da likitoci ke yi domin a warkar da shi daga cutar huhu da ke addabarsa a babban birnin asibitin Pretoria. Tsohon shugaban na Afirka ta kudu Mandela mai shekaru casa'in da hudu da haihuwa yana kwance a asibiti sai dai wato sai dai a da shi zaune saboda tsananin ciwo da ke damunsa an kwantar da shi ne a asibitin a ran takwas ga watan yuni da ya gabata yanzu haka dai ana motsa shi ne akan kujerar keke da ke aiki da lantarki daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ake sauraron labarin nan yau talata kungiyar 'yan uwa musulman misra ta muslim brotherhood ta yi kira da misrawa su fito su kara zanga-zanga kin jinin gwamnati kwana guda bayan taho mu gamu da aka yi a tsakanin masu zanga-zanga da sojan gwamnati da kuma magoya bayan hambararren shugaban ƙasa muhammad morsi masu zanga-zanga hamsin da ɗaya ne dai suka rasa rayukansu a daidai lokacin da masu zanga-zanga ke ci gaba da haɗuwa domin fara zanga-zangar ta yau a kan titunan birnin alkahira sassa biyu sun ci gaba da la'anta junansu abin da ya janyo hankalin soja suka bude wuta domin su hana barkewar tashin hankali amma hakan sai ya sa 'yan mazanin braza kukan cewa sojan gwamnatin misra suna kai wa magoya bayan morsi hari ne ba tare da wata hujja ba rundunar sojan misra ta da wata sanarwa ta kare kanta da ke cewa babu wani soja da ya yi harbi sai lokacin da masu zanga-zanga suka fara kai musu hari suna neman su kashe su a lokacin da suke kokarin kutsawa barikin soja da karfin tsiya babban kwamandan rundunar sojan misra da ba a bayyana sunansa ba ya yi ƙarin hasken cewa احنا كنا موجودين عشان نامن المنشاه ديت ونامن المتظاهرين برضه فوجئنا الصبحيه الفت بموتوسيكلات yace aikin mu shine fa mu kare doka da tsare gine-ginen gwamnati amma kawai da sanyin safiya sai ga wasu akan kekuna dauke da bindigogi suka rika buɗe mana wuta har suka jikkata wasu soja guda mu kuma sai muka mai da martani to sai dai waje ɗaya jami'an ƙungiyar 'yan uwa musulmin sun musanta wancan zargi da sojan ke yi kamar yadda aka yi a jami'in da ke magana da 'yan ƙungiyar 'yan uwa musulmi gihad al-haddad yake karfafa cewa The Army's press conference is nothing more than fictional lies. Anyone who participated in revolutionary groups or movements on the ground in Egypt. duk bayanan da soja ke yi ga taron manema labarai ya ce zan Domin duk wanda ya sami sukunin zuwa wajen da ake zanga-zangar sannan ya ga hoton bidiyon da soja ke nuna wa manema labarai zai tabbatar da cewa ba ainihin abin da ya faru ba kenan suna nuna hoton bidiyon rikicin abasiya ne wanda aka yi a can baya kusan sama da shekara guda kenan da suka gabata a wata mu gama da aka yi tsakanin 'yan siyasa da kuma soja. To labaran duniya sun zo muku daga sashen a Amurka a Washington DC. turan sai rahotannin mu kuma za mu sha dafa gini da na ibrahim abdulaziz daga yola wanda ya kuma na kan kudirin rundunar soja game da sauka mutanen jihar adamawa abinda ke faruwa gare su a wannan wadai rundunar sojin najeriya ta sassauta dokar hana fitan da aka kafa a jihar adamawa ɗaya daga cikin jihohin da aka kafa wa dokar ta ɓace arewa maso gabashin najeriya jihohin da suka hada da adamawa borno da kuma jihar yobe a wata sanarwa da rundunar soji na 23 da ke yola fadar jihar ta fitar ta ce dokar yanzu za ta soma aiki ne daga karfe 11 na dare zuwa karfe biyar na asuba don baiwa al'ummar musulmi damar gudanar da hakokinsu na ibada a wannan wata na azumi da za a shiga hakanan da yake karin haske kakakin rundunar sojin laftanar jafaru muhammad Muhammad Nuhu ya fa gargaɗi jama'a da cewa sojoji za su sa kafar wando ɗaya da duk wani da ya kauce wa doka. Jama'a su kwanta da hankalinsu kuma su bi doka su bi doka inda gwamnati ta kafe kowa dai ya zona gunda aka ce ya zona to kar ka fita lokacin da aka ce kar uh, mutane um, mutane ba za su fita ba sassauta dokar dai na zuwa ne yayin da kwamitin sulhu da sasantawa da yan kungiyar ta jama'atu ahali ahli sunna lidda'awati wajja da ake walakabi da boko haram wanda gwamnatin Najeriya ta kafa ke kammala ziyarar aiki a jihar yayin wannan ziyarar aiki kwamitin da ke karkashin jagorancin ministan ayyuka na musamman barista Kabiru ta nemi Turaki ya fa gana da shugabannin addini da ma manyan sarakuna a jihar inda shugaban kwamitin ya ba sarakunan bisa matakan da suke ɗauka na kirkiro sarakunan matasa da ke taimakawa wajen kawo zaman lafiya. Mun kuma ga matakan da mai girma Lamido Adama da sauran sarakunan Adama suka ɗauka na sa sarakunan matasa. Wanda ayyukan da sarakunan matasa suke yi na janyo hankalin matasa. su zo su taimaka wa jami'an tsaro yin aikin da ake yi ya sa an samu nasara sosai yanzu haka dai kananan hukumomi a jihar tuni suka fara taimaka masu karamin karfi da dokar ta bacin tafi shafa honorable adamu muhammad jikan sarki shine shugaban karamar hukumar jada da ke kudancin jihar adamawan za mu tallafa musamman mata masu tuya da masu shayi da masu tsaye da zirai wanda wannan abu ya tagadar da su dan abubuwan da suke samu da su yanzu ya ragu ba su samu kuma muna ganin shi ma insecurity ne domin ba halin zanna da mutane ba su da sana'an da suke yi sun daina yi su dalilai sun sa dalili ba su iya sai da komai to don haka mun da niyya za mu tallafa musu da ikon Allah a cikin karamin lokaci gwamnan jihar Murtala ko a wani jawabi da yawa al'umman jihar ya yaba ne bisa addu'o'in da ake yi yana kuma fatan kan cewa za a ci gaba da addu'o'i musamman ma a wannan wata na azumi ina sake ni kuma nana ta go wa matasanmu gaba daya da 'ya'yanmu matanmu gaba ɗaya waɗanda suka taimaka an tabbatar cewa wannan abin a riƙe shi da malamanmu na christianity da malamanmu na addinin musulunci ina musu godiya a dai wannan laraba ne ake sa ran shugaban jam'iyyar pdp a najeriya alhaji bamanga tukur zai leko jihar ta adamawa a karon farko tun bayan kafa dokar ta bacin ibrahim abdulaziz sashin hausa na amurka daga yola a najeriya a gaida taura ka gaishe ka ibrahim to sai kuma jihar neja inda hukumomi suka tashi tsaye haikan domin tabbatar da cewa an yi tafsiri wanda ya kamata a wannan lokaci na azumin ramadan kuma ba a wuce gona da iri ba ga mustapha gwamnatin jihar neja da ke tarayyar najeriya ta ce ta aika da takardun jan kunnuwa ga dukkanin malamai masu gudanar da tafsirai a lokacin azumin watan Ramadan. Gwamnatin jihar dai ta ce ta ɗauki wannan mataki ne bisa la'akari da yadda yanayin tsaro yake a ƙasar, tare da tabbatar da cewa masu tafsiran ba su kalaman harzuka jama'a, tare da kaucewa sanya siyasa a cikin tafsiran da za su gabatar. Kwamishinan kula da ma'aikatar harkokin addinai ta jihar Niger, Alhaji Shehu Haruna ya ce sun raba takardun ta hanyar masarautu guda takwas da ke fadin jihar Niger. Na farko dai gwamnati ta aika circulars ga dukkan Emirates guda takwas da muke da su, masarautu guda takwas da muke da su, cewa su kira hakimansu su ba su wannan sakula cewa idan malam zo wa'azi bayan zage-zage domin ganin yanayin da ƙasar take ciki. Sai da zaman lafiya za a samu ma yin ibada, in ba zaman lafiya ibada ma ba ta yi wa. Akwai doka ne da ta tsara irin wa'azin da malami zai yi ne a nan Niger. A ba dokan nan, amma mun dai ce duk malamin da zai wa'azi ya koyi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai jawo ra'ayin mutane da zage-zage ba da shankali ba su ma dai malaman sun ce sun shirya don gudanar da tafsiran a cikin watan na Ramadan domin kuwa har sun gudanar da tarukan tattauna irin bayanan da za su yi a lokacin tafsiran sunana Umar Faruk eh, sakatare na majalisar limaman jihar Niger eh, mai tafsiri eh, duk wani almajiri da kuma manyan malamai da mu almajirai ko kowa dai ya riga ya yi nazari ya duba abin da Allah ya sauƙa mushi na ilimi na tafsiri da kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma gurgudun iko mun zauna mun yi taruka daban da mun tattauna a mu da juna mun tuntuɓa wa juna mun tunatar da juna yadda za a gudanar da tafsirin alkur'ani mai girma sunan shek jibrin imam imam dusun kura eh, mai tafsiri sai dai almajiri ne saboda haka tattalin da muka yi masa allah dai ya ba mu zaman lafiya Ah, Muhammad Ali Isa limamin masallacin midwifery na Juma. ba yadda za a yi azumi ya zo mu musamman imam forum ban zauna mun tattauna abin da ya kamata mu yi ba sannan abin da ya kamata ga bakin malaman da ake turowa daga wurare daban-daban su yi ba da gaya musu yanayin ƙasa da yadda muke son zaman lafiyan don allah kowa idan zai yi tafsiri ya yi tafsiri ta yadda zaman lafiyar mu zai ci gaba ba ya koma zuwa baya ba. A halin da ake ciki dai a wani mataki na sauƙaƙa ma al'umma a cikin watan na Ramadan, gwamnatin jihar Naija ta ƙaddamar da sayar da abinci a cikin farashi mai sauƙi a jihar, in ji gwamnan jihar Dr. Ma'azu Babangida Aliyu a lokacin ƙaddamar da sai da abincin. Shinkafa mai kilo ashirin da biyar za a sai da shi dubu uku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 to ma da yau in mun dawo a shirinmu na dare muna son mu ji ra'ayoyinku game da irin yadda ya kamata malamai su yi wa'azi da abubuwan da ya kamata ya yi wa'azi a kan su yanzu bari mu kai ku kasan misira inda dazu dazun nan muka tattauna da nura sambu dabu wanda ya fi shekaru ashirin a birnin alkahira kan halin da kasar ke ciki na fara tambayar shi ko su sun fara azumi a can a'a ba mu soma azumi ko ba ana dai sa ran dai watakila gobe ne idan ah, hukuma ta sanar da cewa an ga wata din amma ba sanar dai da da cewa a soma azumi yau ba. To, eh, wannan rikici da ƙasar Misira take fama da shi, ana sa ran cewa shiga watan azumin Ramadana din watakila zai taimaka wajen kashe wuta ko kuma dai mutane sun harzuka ba za su bari ba daga abin da kake gani. A al'umma su a fati ita ko kuma jam'iyya ta 'yan uwa musulmi ba za su daina ba domin wannan in sun soma in sun daina a neman hakkin su to ya to cewa sun samu ci baya kenan dukkan saboda dukkan tsawon shekaru suka yi suna gwarmaya na samun iko domin su samu kariya ta bangaren hukuma a bisa irin zaluncin da ake musu shekara shekaru to hmm. saboda haka shigan azumi ba zai sa su daina ba sai ma dai su ƙara samun karfin zuciya na imani saboda albarkacin wannan wata na watan azumi a yanzu a yanzu ina shi shugaban da aka cire yake daga abin da kuke ji shi muhammad morsi yana ina eh shi shugaban har yanzu yana nan a ma'ana a kamar bariki na na sojoji masu tsaron gidan shugaban kasa wanda kamar military abin da kenan police kenan eh. wanda suke su ne masu jan hula wanda suke tsaron fadin shugaban kasa to suna hannun shi suna barikin su ne suke kula da shi a wannan barikin ne ma saboda kada su daga shi ko su canza mushi waje ya kasance su yan uwa musulmi ba su ina suka kai shi ba ko suka ce sun kai shi kurkuku ko kuma su raba shi su kai shi wata jiha daga cikin jihohin ya zama cewa ba za a iya isa gare shi ba shi yasa suka zo suka gewaye barikin ina anan ne yake ɗauki ba daɗi har aka yi asarar rayuka masu yawa. To yanzu Malam Nura an ce wannan kisan gilla da sojoji suka yi wa mutane ya fara harzika hatta su mutanen da suka nace sai an cire Muhammad Morsi gaskiya ne? Eh to dama can asalin munafunci ne da ka sani ne na al'umma amma ba don haka ba shi ba wani abu laifi yayi ba. Saboda haka mutum ne mai gaskiya mai amana ko da kuma jin tsoron Allah ba su taɓa samun shugaba mai tsoron Allah kamar shi ba. Amma yanzu me ake ji zai faru a dangane da wannan an ce mutanen da aka kashe sun fi hamsin to um, wannan kisan ya sa mutane sun fara juya baya ga su sojojin da suka yi jagorancin wannan juyin mulkin? Eh a domin waɗansu ƙungiyoyi waɗansu sauran fati ɗin waɗanda suka haɗa suka goya ma sojojin baya sun so mazamiya saboda sun fahimci abin wato babaro ne kamar amma shigo shigo ba zurfi ne saboda haka sun fahimci musulunci ne ake makirci su ma sun so mazamiya akan ba su ga cikin ita wannan gwamnati rikon kwariya din ba mhm. wannan al'amari da ana tsoron kada ya zama yakin ba satsa tsakanin mutanen misir ba wai masu sojoji ba ana tsoron kada ya zama tsakanin wannan bangare da wannan bangare da masu adawa da masu goyon baya a halin yanzu wace alƙibla kake ganin wannan rikici ya ɗauka ne eh rikici za su ci gaba tafiya a siyasance domin yan uwa musulmi sun fahimci ana son a haɗa kai domin ya kasance a ce an karar da su saboda ya kasance gwamnati ta musu ta musu ah, taron dangi ma'ana a ce an an karar da su ba za a sake samun masu faɗa a ji a cikin su ba tsawon shekaru a dawo musu da agogo baya saboda haka shi shugaban ya riga ya san duk wannan makirci da ake ya sanar da al'ummansa irin makirci da ake masa akan cewa kada su faɗa domin ya zamanto cewa kada a dawo da agogo baya Mm-hmm. tunda dai ana son a cutar da musulunci ne don haka ya kasance ya ba su hakuri akan kasi amfani da makami da cin a bi a tunda ya tafi akan demokarasi ne har ya kasance cewa an samu cin nasara to amma su sojoji suna son ya kasance cewa su su su ja yanda ya kasance za a yi faɗan saboda haka ya kasance cewa suka kulle domin an zubar da jinin mutane sosai don haka dukkan kafofin watsa labarai na duniya sun hana su isa sauran jihohi balle su wako labaran hakikanin abin da yake faruwa a can. To kamar da muka ce Nura Sambo Dabu kenan na ƙasar Misir yanzu ga Halima. Masu sauraron mu da wannan la'asariyar talata assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saduwa ta cikin shirin noma tushen arziki a karashen tattaunawar da wakilinmu na yamai abdullahi mamman ahmadu ya yi mana akan shirin gwamnatin kasar niger na yaƙi da yunwa da karamcin cimaka wanda ake kira 3n wato le nigerian nuris le nigerian da hausa kuma 'yan niger su ci da 'yan niger A yau za mu karkare amma kahin nan ga Abdullahi mamma Ahmadu ga kuma Alhaji Umar Ahmadu, sakataren yada labaran kungiyar Platform Payzan ta makiyaya da manoman ƙasar ta Nijar. Babu wata matsala watakila ta iri ko na noma ko na takin zamani watakila da za a cewa manoma na huskanta a halin yanzu musamman a wannan lokaci na damana? Kasan yanzu eh, mun kai kamar wata uku yanzu da muke da matsala kaɗan eh, wajen takin zamani takin zamani muna nan zamne ko sai aka ce eh, gwamnati ya ƙara kuɗin takin zamani bai shawarke mu ba bai nuna muna ba lokacin da yake nuna cewa 'yan nijar za su da 'yan nijar a cikin nomansu da kiwonsu kuma su sun ƙara kuɗin takin kuɗin takin kuma in ka diba kowane manomi in zai sai buhu guda ko biyu zai aiki da shi yau ƙari nan da an kai ya sa wasu sai dai su yi awo a cikin kwano haka kenan wanda zai sai sako ya koma awo kasan dai koma ba yake kenan gwamnati ba ta taimaka nan ba na biyu kuma yau akwai inda ake mai kasan ya hoto a ƙasanmu wurare da yawa to yau akwai gonaki ɗaruruwa da gwamnati ya kamata masu gonakin nan a ba su hakinsu sun da an amshe gonakin nan har yanzu ba a basu ba to manomi an amshe ma gona me ake so ka ci manomi shi noman shi da ya sani bai iya aikin biro ba bai iya wani sana'a ba ka amshe mai gona to me kake so yi kenan wannan muna nema gwamnati kamar ya basu hakkin su don saboda rayuwarsu take nan mm. in ba gona ba su shine shawarwarin da zaka ba gwamnati domin magance matsalolin da manoma da makiyaya suke fuskanta gaskiya eh, abin da ya kamata gwamnati ta yi na harko dai ta saurari makiyaya da manoma abin da suke so ba kamar a ka musu a ce a haka za a yi muku ba na biyu kuma cikin shirin kamar cikin babban shirye-shiryen da suke yi su yi shi tare da ƙungiyoyin macaya da manoma don saboda su sun san matsalar macaya da manoma kenan in ba a yi da shirin tun da tsara wajen takardu in ba a tsara da su ba ko an je kyan kaga aikin zai koma ne cikin hannu eh, malaman gona yan bariki kenan bai zuwa kasa kenan sanin nan cikin takardu yake da cikin eh, labaru mace da manoma su suna can kasa ba su san da shi na biyu kuma a nemo kamar iri haka mm. lokaci na nan ga sakiya inda irin da gare mu akwai wuraren da ake samu iri ko irin dabbobi ne ko iri na noma ne akwai iri wanda ya kamata a taimaka muna wanda muka fara sanan ma maciya da manoma kaɗan kadan wannan a bunkasa sashi a cikin mu duka don an ce kamar da kuma misali kamar dabba haka cikin shanu a ce saniya eh, iri-iri kaza ita ke yin nono to wadda ba ta yi nono in ka riƙe ta mi za ka samu gare ta kenan mai nonon ya kamata a ce an kai ma macaya kowace jiha a ce an iri wa ne ya kamata kowa a taimaka mishi ko ko wajen iri haka irin shinkafa ko irin hatsi ko irin dawa ko irin wace wanda idan ko ba a yi ruwa da yawa ba nan da nan na shi mai gona ya samu albarkashi shi na ake so amma ba a zo ana magana cikin talbizo eh, a yi takardu kawai aje shekaru da shekaru in wannan eh, iko ya wuce kuma shi ma ya zo da takardun shi wannan bai gyara maciya da manoma. Da fatan hukumomin ƙasar jamhuriyar niger sun sanya kunnuwan basira sun saurari manoma da makiyaya, sun ji kokensu, sun ji bukatunsu da suka bayyana musu ta wannan hili kuma za su ɗauki matakan gyara da inganta al'amura. Baki ɗaya dai iyakacin wannan tattaunawa kenan akan shirin gwamnatin ƙasar jamhuriyar Nijar na musamman da ake kira 3N wato Le Nigerien Nouris Le Nigerien ko kuma 'yan Nijar su ci da 'yan Nijar. Yanzu a madadin wakilin sashen Hausa a birnin Yamai Abdullahi Mamman Ahmadu da kuma babban kwamishinan hukumar kula da aiwatar da shirin Truwa N wato Amadu Alauri Jallo da kuma Alhaji Umaru Amadu sakataren yada labaran kungiyar Platform Payzan ta makiyaya da manoma a ƙasar jamhuriyar Niger da June Leathers Gresham wadda ta haɗa mana sauti ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri. To a gaishe Halima to yanzu ga ra'ayoyinku. wasiƙa ta farko ta fito daga hannun aliyu rijiyar lemo kano ya ce a gaskiya cin hanci da rashawa shine umar isan lalacewar kowace ƙasa a duniya ya allah ka kawo sauƙi amin shi kuma hafizu balarabe gusau a jihar zamfara cewa ya don allah biyo ya ku miƙa saƙona ga jama'ar da aka ba wakilta wajen raba kaya da gwamnati da masu hannu da suni suka ba talakawa domin a raba masu lokacin azumi su allah su yi adalci su raba yadda aka ce su raba kai Nigeria. To sasantarwa da ake ikirarin an yi da kungiyar Boko Haram Allah ya sa gaskiya ce kada sasantarwa ta zama irin maganar PDP. Mu dai fatan wannan sasantawar ta kawo ƙarshen kashe-kashe a kasar mu Najeriya in ji Fatima Hakilu zamani almajirawa fashi. Mustapha Lawal Daura ya ce don Allah VOA ku isar mani da sakona ga daukacin duk musulman duniya game da zuwan azumi mu dage mu yi addu'a musamman kasashen da rikici ya addabaibaye su wasika ta gaba ta fito daga hannun Abdulkadir Lawal Katsina ya ce yin gaskiya da adalci na shugabanni shine kadai zai kawo zaman lafiya a Najeriya fatanmu Allah ya ba mu shugabanni na Gari ta haka ne talakawa za su ca roman demokradiyya wasiƙa ta gaba ta ce idan har da sabo ai irin wannan lokacin na zuwan azumi mun saba da sayan kayan masarufi da tsada don haka mu yi fatan allah ya kawo abin da za mu saya da shi in ji mai nasara nasarawa funtuwa wasiƙa mata ƙarshe ta fito ne daga hannun malam ango malamin makaranta ya wuri ya ce rufe makaranta a jihar yobe koma baya ne ga harkar ilimi a jihohinmu na arewacin Najeriya. Allah Ubangiji ya kawo mana zaman lafiya a Najeriya da ma duniya baki ɗaya. Amin. To amin Salihu, Salihu Garba kenan da ra'ayoyin kun zo ga Alhaji da labari a takaice. Wani rahoton sirrin gwamnatin Pakistan da aka yi satar fitarwa yana ɗauke da bayanin cewa rashin kula da aikin shugabannin soja da na farar hular gwamnatin pakistan ne ya sa shugaban alkaida osama bin laden samun mafaka ya yi shekaru masu yawa yana zaune abinsa a pakistan amma hukumomin kasar pakistan ba sani ba kundin rahoton sirri mai shafuka 336 da aka yi satar wallafawa ta na'urar sakonni ta web mallakar kamfanin jaridar al jazeera wanda kuma gwamnatin pakistan ta ɗauki nauyin bugawa bayanai ne da hukumar bincike da gwamnatin pakistan ɗin ta kafa domin gano yadda aka yi har amurka ta samu nasarar gano inda bin yake har suka kashe shi a watan mayun shekara ta 2011 rahotanni na cewa gwamnatin kasar ingila kuma ta ce tana shirin ƙara wani sashe a kundin dokar kasar da za ta hana duk wani ɗan kasar Burtaniya zama wakili a ƙungiyar boko haram ta najeriya wadda ake yawan zargi da aƙidar ta'addanci gwamnatin afirka ta kudu kuma ta ba da sanarwar cewa har yanzu tsohon shugaban ƙasar Nelson Mandela yana fama da tsananin rashin lafiya duk da ƙarfafa kulawa da likitoci ke yi domin su warkar da shi daga cutar huhu da ke addabarsa. To a gaishe ka Alhaji. Kada ku manta shirinmu na dare yau muna son mu ji me kake so ka ji ne a wurin malamai masu yin tafsiri ko wa'azi a wannan lokaci na azumin watan Ramadan. Waɗannan abubuwa ne ya kamata a ƙarfafa domin ƙara haɗa kan jama'a. sai kun kira mu yanzu a da dukkan ma sashen wasu na mura amurka musamman shi alhaji da julie leathers da ta bada umarni da injiniyoyinmu ne da ali mustapha sakuta a nan birnin washington dc muke barin ku da misalin karfe 11 da rabi na safe sai da yamma. This program has come to you from the Voice of America, Washington.